Soyayya dare da rana, soyayya a dan samari, soyayya dare da rana, a soyayya a dan samari, a dan samari, a dan samari, a haye dare da rana, soyayya zubar samari. Mata kusa a can ba, tare ta mai mamai na bari. batuna tambala ya bilin bilin gabaran ka ci shashin sassari na soyayya ne da rana sai fa amare fa su ta amare da tausarewa zan kosa kiyomin takun kauna tun baki hoda ke shafa ta zarce zani sanyo da kwakula ba ni ragawa kiyomin kiɗa da kwarya ta rawa kan abin da nake so jure ruwan wanka ki sai min zamu yawan kan mu asali suna ce ya ake yabawa sun rasu da ko ba mu ragawa ce ta muna mai